ana faratukum ala alhaud alfaratu malamai suka ce shine wanda yake riga mutane zuwa bakin ruwa domin ya sha shi yasa muka ji a addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa karamin yaro wanda bai balaga ba idan ya rasu sai ya ce Allahumma ij'alhu faratan wa zukhran liwalidai Allah ka sanya ya riga iyayensa zuwa bakin tafki na domin ya shayar da su ruwa sai ya kira shi alfarat bi tahrikin ra kakkace alfart alfart shay'un akhar wani abu ne daban amma alfaratu na nufin wanda yake riga mutane zuwa domin ya shayar da su ruwa yace ana faratukum ala alhawd ni ne zan riga ku zuwa bakin tafki na domin na shayar da ku yace wala yurfa'anna rijalun minkum thumma la يختلجن دوني فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك yace za a ɗauke wasu mutane daga cikinku a hana su zuwa su sha wannan ruwan kamar yadda wata riwayar wani lafazin da ya zo cikin muwaɓa da waninsa ya ce wala yuzadanna da sani za a kori wasu ya ce za a ɗauke su izamto an yi shamaki tsakanina da su a hana su damar su sha ruwan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rab ya ubangiji wayannan abokaina ne sai a ce masa baka san abin da suka farar ba a bayanka malaman hadisi da suka tashi fashin bakin wannan hadisin suka ce abin da ake nufi shine wayannan ɗaiɗaikun da aka samu waɗanda bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka bar musulunci wanda gaba ɗaya bai fuka lissafa su ba da 'yan yatsun hannu ba kamar yadda الروافض والمتشيعة عليهم لعائن الله المتتالية suke da awar cewa sahabban annabi sallam duka ƴan wuta bin duka sun yi ridda sun canja addini sai wasu ƴan tsirari da su suka zaɓa a lissafin su ko mutum hudu ko mutum biyar ko mutum shida bisa saɓanin riwayoyinsu da suke nuna cin karo da juna a'a ba wannan ake nufi ba domin tarihi ya nuna mana cewa sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya gafarta masa ya ƙara masa yadda ɗoriya a kan yadda da ya da shi ya yaƙi waɗanda suke al-murtadduna malaman tarihi sun ce murtaddun ɗin nan babu ɗaya cikin al-muhajiruna ko al-ansar ko waɗanda suke kewayen birni wanda suke jin hudubobi suke yin sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi magana ake ta waɗanda suka zo cikin gungu-gungu a cikin ƙauyuka wanda ba su ma gane menene musuluncin ba wasu su sai suka zaci ai addinin ma ya mutu tunda wanda ya zo da addinin ya mutu to me ya rage don haka sai suka bari kuma a cikin su ma akwai waɗanda da suka bari ɗin sun dawo amma akwai wasu 'yan tsirari wanda ba su da wani yawa sosai su akan haka suka mutu to shi yasa a da a wannan tarawafin ta cewa sahabbai sun yi ridda bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan kankani daga cikin su dan haka wannan hadisin hujja ne da yake nuna su za a fatattaka ga barin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan jafa'i suke wa kansu su suka fi cancanta a musu wannan jafa'i. domin me domin ai su ne waɗanda ma za a kora ga barin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin idan suka zo alwala ba sa wanke kafafunsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ba da labari ya ce su za su zo suna walƙiya suna sheƙi suna haske sanadiyyar gurabin da suke wawankewa na gabansu yayin da suka yi alwala ya ce don haka wanda yake so haskensa ya tsawaita ya yawaita ranar tashi alkiyama to ya tsawaita me ya tsawaita gabar da yake wankewa duk da mun san bayanin malaman hadisi da suke ganin ƙarshen hadisin nan idraji ne cewa zance mafi rinjaye sayyidina Abu Huraira radiyallahu an shi ya fahimci haka shi yasa yake cewa faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al suka ce asalin hadisin inna ummati ya'tuna ko yud'auna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalin min athari al-wudu dan haka ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo cikin sahih kuma ya tabbata a cikin musnad al-imam Ahmad wata rana ya ga sahabbai hadisin sayyidina Abu huraira. ya gansu daga nesa suna garaje da gaggawa za su wanke kafafansu suna so su samu sallah sai ya ga wasu ba sa wanke kafarsu sosai sai ya ce wailul lil aqabi minan nar azaba ta tabbata ga digadigan da ba a kosar da su ba an wanke su da ruwa yayin da aka zo alwala a lafazin imamu ahmad ya ce wa butulil aqdami minan nar da kuma ƙasan ƙafa don haka aikin manzan Allah sallam da maganarsa sai ya tabbatar da cewa ita kafa wanke ta ake shi yasa malaman alu sunna baki ɗaya, suka ittifaqi kan, qira'at da ta ce wa arjulikum ila da ta zo a ayatul wudu wannan qira'a ce wanda an mata khafud an mata wasali qasalil mujawarati saboda ta yi makwabtaka da mai majruri dan haka amma in ka tashi ba wai af bane akan alal mamsuh ba ana mata atafi bane akan tunda an ce wamsahu bi ru'usikum an ce kuma ku shafi kanku to kafan ma an zo shafar ta za a al-imam ibn kathir yace wannan kwatauta ba haka bane domin aikin manzo sallam shine yake fashin bakin Alƙur'ani. Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilai. sai muka ga annabi sallam a fada ya ce a wanke kafa a aikace ya wanke kafa don haka babu wanda zai zo kuma ya shafi kafa kuma ya lazumta al'ummar musulmi su ma sai sun shafi kafa kawai dai abin da malamai suke cewa suke cewa wannan riwayar ta jarra maimakon ta nasba ɗin?" da ta cewa arjulakum wannan in ka tashi sai ka ce ana nufi ana ishara ne akan almasu alal shafa akan hufi, ko jawrab ko jababir ko takalmi ko abin da ya shafi haka wanda fuqaha'ul islam suka yi bayani a kai, wal ilmu inda Allah ta'ala idan mun kula da mutanen nan kwarai za mu ga wata shubha ce kaɗan suke riƙewa sai su dinga la'antar bayan Allah maɗaukakin sarki to kuma kamar yadda Abu Zur'atar Razi ya ce faljarhu bihim aula su suka fi cancanta a zarge su adalar sahabbai wata sabga ce da an riga an gama alqur'ani yayi ta'dilin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta'dilin su ya mutu yana mai yadda da su ya hana a ci musu zarafi Allah ta'ala ka kara musu yadda sai mu tafi kai tsaye gaba inda malam yake cewa annal iman qaulun bil lisan wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarihi yazidu bi ziyadati al a'mali wa yanqusu bi naqsiha فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ما لن يتشي كما حقيقة شيء إيماني ما قنا furci فرشيني da harshe sannan kuma nufar Allah sannan kuma aiwatarwa ne da gabbai a aikace kuma yana daɗuwa idan ayyuka na nagarta sun daɗu kuma yana samun raguwa da tawaya idan ayyukan nagarta sun tawaya sun ragu sai ya zamto cewa daɗuwar raguwar sanadiyar raguwar aiki ne kamar yadda daɗuwar ta imani sanadiyar daɗuwar aiki ce malam ya ce amma fuka sani furucin da za ka yi na imani ba zai taɓa cika ba sai ka haɗa da aiki hakana kuma furucin da aiki ba za su zama masu amfani ba ga ma'abocinsu sai idan niyyarsa ta zamto mai kyau sai idan ta zamo Allah ya nufa hakana da furuci da aiki da kyakkyawan niyyar ba za su taimaka maka da komai ba sai idan ka dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam. daga nan malam ya nuna cewa malam mai risala Allah ya ƙara masa yadda ibnu abi zaid al kana salafiyyal aqida aqidarsa aqida ce ta magabata sahabbai Allah ta'ala ya ƙara musu yadda sannan sai ya ɗamfara wata matsala sai ya ce kuma ka sani yadda lamarin da sha'anin yake babu wani cikin masu cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam da zai zama kafiri sanadiyar ya aikata wani zunubi kaga anan malamai suka ce ana nufin kaba'ir zunub cewa ko da mutum ya yi kabira min kaba'ir zunub a asalin tsagwaran aikatawa ɗin ba wai halatta ta ba za mu zo a sharhin mu ji akwai bambanci tsakanin aikatawa da kuma wanda misali ya aikata amma ya san ba daidai ba wannan mai saɓo ne akwai bambanci da wanda shi kuma zai aikata kuma idan aka nuna masa cewa wannan abin ba daidai ba bane sai ya inkari ya ce shi bai ga dalilin da za a haramta mai kaza ba kamar yadda muke ji misali wanda suke kafir cewa Allah um, yarinya za ta ce ita bata ga dalilin da za ta daina yin zina ba domin jikinta ne tana da cikakken yanci jikinta ne ta abin da ta ga dama da shi to kaga wannan babinsa daban ba da jima ba za mu zo mu ji wannan gaba da malam yayi magana yan uwa masu albarka shi yake nuna asalin menene mafhumin imani a wurin ahlus sunna wal jama'a cewa wannan gabbai muhimmai guda uku dukkaninsu suna cikin abin da ake kira da imani to duk sa'an da aka rasa wata gaba daga ciki to imanin ya samu tawaya bal har ya kai yanayin da ba za ma ka kira shi imani shi yasa za mu ga nassoshi na Alƙur'ani duka sun tattare wannan misali yanzu ka ɗauki faɗin Allah jalla wa ala a farkon suratul anfal da yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sai yace ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim wannan ayar ko waɗannan ayoyin sai suka nuna ƙarara cewa ayyukan da zuciya take yi da ayyukan da gabbai suke duka sai sun haɗu sannan mutum zai amsa sunan cikakken imani. Allah ya ce kaɗai dai yadda lamarin da sha'anin yake, cikakkun muminai su ne waɗanda idan aka ambaci Allah sai zukatansu su raurawa, sai su girgiza, me yasa domin imanin ya yi muhalafa ya cakuɗi asalin zuciyar sai zuciyar ta raurawa yace idan aka karanta musu ayoyin Allah sai wannan karatun da aka yi ya daɗa musu imani ɗoriya akan imanin da suke da shi kuma ga ubangijinsu suke dogaro kaga dogaro ga Allah wannan aiki ne na zuciya amalun ne kalbi sai aka ƙara fashin baki aka ce kuma su ne waɗanda suke tsaye da sallah tsai da sallah da ma'anarsa ingantacciya yinta kan lokaci da cikakken tsarki da sharuɗanta da rukunanta kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar sannan aka ce kuma kuma masu ciyarwa ne daga abin da muka azurta su sai Allah ya ce ai waɗanda aka siffanta ula'ika ayil na bima dhukir waɗannan waɗanda aka siffanta da abin da aka ambata su ne muminai na gaskiya Allah ya ce matsayai masu girma a wurin Ubangijinsu sun tabbata gare su, gafara ta tabbata gare su, arziki mai girma ya tabbata gare su shine aljanna. ‘Yan uwa masu albarka in muka so mu ɗauraya a kan wannan ayoyin sai mu ce, wannan ayoyin sun ambaci imani, sun ambaci muminai, sai suka ambaci sifofin muminai. Kenan duk wanda ya wofinta gabarin wannan sifofin, to kada ya sa ran cewa za a kira shi ko za a lissafa shi a cikin mumini wanda duka sifofin da aka ambata za mu ga ayyuka ne na zukata a'malul kulub ne kamar misali asalin shi imanin a zuciya ake kamar tawakkali a zuciya ake ba abba ne da zaka iya taɓa shi ka nuna shi sannan kuma aka zo aka ambaci a'malul jawari ayyukan gabbai kamar misali tsayi da sallah kamar bada zakka wannan abu ne da ake yin sa aikaci kamar yadda za mu ga cewa a hadisin imamu muslim riwayat na abu huraira Allah ya kara musu yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa gaba gaba ta imani sai ya ce imani gaba gaba ce har guda 60 da wani abu ma'ana ko 63 ko da 4 ko da 5 ko da 6 ko da 7 ko da 8 ko da 9 a wani lafazin ya ce 70 da wani abu bid'un wa 60 ko bid'un wa 70 sai ya ce fa'alaha kaunu la ilaha illallah mafi ƙololuwa gaba ta aikin imani shine mutum ya ce la ilaha illallah kaga anan an furta da baki an samu ƙaulun lisan kaga kenan imani aiki ne sai ya ce kuma wa'adnaha aiki na ƙasa-ƙasa a cikin matakai na imani shine ne adha anit mutum ya gusar da wani abu da zai cutar da mutane akan hanya duk abin da zai cutar da su hissan wa ma'anan kamar gurɓata hanyar kamar yin fakin da yake ba daidai ba wrong fakin kamar lalata mutane hanyar ko toshe ta ko wani abu makamancin haka ko kuma abin da zai cutar da su ta hanyar wato kutsa cikin mutuncinsu da abin da ya kama da haka kaga nan ma sai aka lissafa mai aiki sai anisalam ya ce kunya ma wani yanki ne na imani don haka a dunkule shi ma wannan hadisin kamar ayoyin da suka gabata sai suke nuna cewa jimillar ayyuka da bawa zai su ne za su haɗu su tabbatar da imaninsa ko rashin imaninsa. Wataƙila wannan shi ne sirrin da ya sa a Alƙur'ani mai girma idan Allah Jalla wa'ala ya ambaci imani sai ya ambaci kuma aiki na ƙwarai. Saboda duka biyun ake so mutum ya yi ya haɗa su, inna lazi na amanu sai ya ce wa amilu salihat. Misali a suratul kehas yace innal na amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi zula. hakika waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai. aljanna ta firdaus mafi kololuwar aljanna za ta kasance wurin zama matabbata a gare su da haka 'yan uwa masu albarka babu ta yadda za a a ce mutum ya yi maganar imani kuma ajiye aiki gefe guda daga wannan nasoshin zaka gane wannan duka nusus ɗin suna raddi ga wanda zai zo ya fajirci ka ce masa mala ya za ka yi haka ya ce ai imani a zuciya yake ko ya fito ya inkarin wata sifa ta addini ka ce masa ya haka ya ce ai wannan abin da kuke ba shine imani ba ya kira ma wannan addinin da cewa munafunci ne wal iyazu wannan wannan yaron shedan ne domin shi imani da aka ce ha hahuna ai asalin imani dama a zuciya yake amma aikinka shi ke gasgatawa ko kuma ya ƙaryata to shi yasa ah, akwai saɓani na ahlul kalam menene imanin da sauransu amma ina ganin kamar nan ba muhallin da za mu faɗaɗa wannan matsalar ba ne ah, <coughs> akwai ɓangarori guda biyu wanda suke nasabta kansu ga musulunci da suka yi ƙoƙarin nuna cewa tun a da can ma bayan tafiyar sahabbai suka yi ƙoƙarin nuna cewa in dai mutum ya yi imani ko bai aiki na ƙwarai ba sunansa ne. kamar ta'ifa ta almurji'a su ma ba dukkaninsu ba wanda suka zurfafa da malamai sai kiran kiransu wulatul murji'a su sun kasance suna cewa duk mumini yana da cikakken imani da ka ce la ilaha illallah kana da cikakken imani don haka a wurinsu ko da kana da imani idan kai zunubi wannan zunubin ba zai cutar da me imanin ba kamar yadda kuma idan kai kafiri ne duk da'ar da za ka yi wannan da'ar ba za ta taimaki wannan kafirci ba babu shakka soshin alkur'ani suna yin raddin wannan makula din wannan makular ba ita ce makular da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da sahabbai ba akai dan haka <coughs> wannan nasoshin shari'a suna raddi wannan ba za a biye musu ba sai mu ce abinda nasoshi suke nuna cewa ba haka bane lallai shi kamalul iman ana samunsa ne bi kamali ta'a kamar yadda idan an sami imani aka samu ma'asiya gwargwadon yadda wannan ma'asiyar ta ɗanfaru, gwargwadon yadda imanin ya ragu a gashi Allah yana cewa kalla barrana ala qulubihim makano ya eh yace kuma wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun dan haka wannan maganar da suke faɗa ba haka take ba ƴan uwa masu albarka akwai wasu mas'alolin da zamu goya a bayan waɗannan masail din amma lokaci yayi halinsa nan zamu dasa aya sai a wata haduwar insha Allahu ta'ala za a ji mu da ci gaban wannan shirin kafin wannan lokacin nake mana sallama irin ta addinin musulunci wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته